uwa matasa barkanmu da haka labarin matasa kenan na ranar Lahadi tare da ni Arimi da gora ta Rabiatu mai Kano. Yaya kike bibi? Lafiya launi ke ake kike kuma. Alhamdulillah. To, yau mu duka zo da shi kuma? Haka ne Bibi Amuricen yau za mu fara da jihar agadas inda matasa suka damu da al'amarin ɗaukar ma'aikata da wani kamfani da aka kafa a jihar ke yi. A tarihin namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da Ibrahim Bangudu matashi ɗan wasannin barkwanci a garin Gaya. A ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. Bibi a ranar goma ga watan Ogis yayin wani taron manema labarai aka sanar da haɗin gwiwar tsakanin gwamnatin Nijar da babban jami'an kamfanoni cewa da Global Atomic Corporation na ƙasar Canada na girka sabon mahakar ma'adanai a arewacin Nijar daidai da Dasa wani yanki ne da ke tsakanin Agadis da Arlet. Kiki na gane nufinki. Kafa wannan kamfanin da ya riga ya tayar da hankalin matasan yankin game da yanayin ɗaukar ma'aikata. Anise Karim ya haɗa mana rahoto mu fassararsa. Girkin wani sabon kamfanin haƙar iranium a cikin gundumar Cirozirin ya sa matasan jihar Agada sun yi wani yunƙuri a cikin wata sanarwa sun tilasa cewar a fara ɗaukar matasan karkarar mahamman Kutata shugaban ƙungiyar matasan jihar Agades. A gurinmu muna ganin kamar an yi shi ne da gangan domin hana matasa na yankin su samu gurbin aiki a cikin wannan kamfani. Bai baiwa matasa dama a ɗauke su. Muna kira ga hukumomi na jiha da na ƙasa su dakatar da wannan rashin adalci da muka sha fama da shi daga wasu kamfanoni. A amsar da ya baiwa matasan daraktan kula da ma'aikatan sabon kamfanin Sony da ya tabbatar da cewar tsarin ɗaukar ma'aikatan yanzu ne ya soma kuma a yanzu buƙatar da ake ma bata cimma kaso goma cikin ɗari ba. Maman Isa, daraktan kula da ma'aikata. ya shafi somawar ayyukanmu ne akwai damuwa na ɗaukar matasa aiki mun tanadi saka tsari na dafawa ga masu diploma da ba su da ƙwarewa a aiki Bibi sai kuma mu je jihar Difa inda aka gudanar da bikin ba da kayan aiki ga matasa 232 'yan ƙasa da shekaru 18 ciki har da 'yan mata ta takwas na al'ummomin da ke cikin tsarin juriya da UNICEF ta ɗaunawiyinsa cewa da Shatimari, Gaskeru, Difa da mai nasarawa. Kayayyakin kuma sun haɗa ne da ƙananan kayan kasuwanci, kwamfutoci da na'urorin samar da wutar lantarki ba na aron kunnanki, 'yan gudun hijira, 'yan ƙaura da 'yan garin da aka yi wa faɗe da auren dole su ne suka samu wa'annan kayayyakin wa'anda aka baiwa kayan kuma ba su ɓoye shi daɗin su ba lokacin da suka yi hira tare da mani musa mushirar fasarar rahoton nashi ni yan hijira ce na gode da ƙungiya da ta bamu mun samu kayayyaki na saidawa da takalmi gyale atamfa da takulma da hijabai eh kayan shago ne da wani kayan yara na wasa wannan da wani bombo-bombo. gode wajen shekara biyu kuna fama da yanzu ga shi lokacin kokarinmu ya zo an ba mu abin da za mu ci gaba da shi za mu sai da shi za mu ringa ci gaba da shi. keke manufi birnin dogon duci inda hukumomin garin suka hana matasa amfani da fitilun babura da basu da kyau. eh mana ke ma bibi domin rage domin rage hatsarin ababen hawa a cikin garin domin ƙarin bayani ga fassarar rahoton abdulaziz ɗanyuma. ba wani jinkiri za ka ga matuƙa kabu-kabu na zirga-zirga da hasken wutar moto sama wani yanayi mai iya haddasa haɗura dangance da wannan al'amari mahukuntan kwamin sun yunkura Bubakar Maki Gudu magajin garin Dogon Dutse. fitilar moto an yi ta ne don haskakawa idan kana sama moto da dare. Amma idan aka ɗage fitilar sama baka ganin komai a gabanka. Kenan kun ga dole ne ya haddasa hatsarurruka. Domin kare lafiya da kuma rayuwar jama'a muka ga ya dace mu Matakin na mahukuntan ya karɓi sosai wajen sandikar 'yan kabu-kabun Zubairu Mamman shugaban sandikar. yau dogon duci mun samu wani sabon yayi sai mutum ya bugo kasiya ya hito ya da far sama dan kabu kabu ko ba dan kabu kabu Allah ya kaddara mun ga haɗurura ma da suka faru don har rasa rai an taba yi cikin da far to kenan tunda an taba rasa rai hukuma in ta yi doka ta ce a bari yi to mutane su bari yayi Bibi lokacin tarihin namu na ranar Lahadi ya kai inda za mu gabatar muku da Ibrahim Bangudu. Ibrahim Bangudu matashi ɗan wasannin barkanci ne na garin Gaya ɗan shekaru talatin da biyu ya yi aure kuma yana da yara shidda. Kuma yana ɗaya daga cikin mafi gwarzon matasa a wannan fannin a Gaya Fadal Ado ya haɗa mana rahoton shi musharar fasarar. A shekara dubu biyu, Ibrahim Bagudu yana ɗan shekara goma da ya tsunduma sha'anin ban dariya. Tun da yi yanzu muna harkoki na wasanni na gargajiya da sauran ba da dariya da sauran abubuwa na fatarkarwa sannan a jawo hankalin mutane zuwa ga wani abu wanda ya kamata da wanda bai kamata ba albarkacin shagulgulan al'adu ko na wayar da kai ana gayyatar sa lamarin da ya fifita shi cikin garin gaya domin samun abun yi duk lokacin da babu wasanni matashin ibrahim bugudu na gudanar da wasu ayyuka to kaga da shike ba kullum ne ba muna da sana'a daban-daban waɗanda muke ni dai ina da sana'a ta sai da maganin gargajiya na zahi ina ci da iyalina wanda ya horar da shi umaru tudu na gani ganin matashin samari mai niyya kuma mai ba da kai yanzu haka yana cikin fitattun 'yan wasa na kungiya yana cikin waɗanda nake ba matsayi mai wuyar takawa ɗan wasa ne mai kyau bayan ya halarci festival na ƙasar Nijar da dama da ma na yanki Ibrahim Bugudu na sa rai ga turbar hanyar ƙasa da ƙasa domin ya kasance abun alfahari ga birnin Gaya da kuma jihar Doso. a fannin tiyatar ina son ci gaba kuma ina son na tare da ni su ma su ci gaba sai mu yi tafiya tare wanda za a ce yau jihar doso ta taka rawa na gani da 'yan tiyatar na gaya yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da gungu muhammad dantani Ranar 15 ga watan Ogista matasa arkallan wasa da suka fito daga dukkan jihohin Nijar sun amfana da wani horon suwa da kuma aiwatawa da ƙungiyar ƙwallon ƙafar Nijar ta shiryar. Wannan ba da horon kwamitin fuskar alkalanci na Penifut ne ya aiwata shi kuma gurin shi ne baiwa matasan alkalai masaniya kan fuskoki daban-daban akan dokokin ƙwallon kafa. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba a kan layan airtel